لمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك صعبا a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke birnin Azare kasuwar Kaji jihar Bauchi Najeriya a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktub bahasun في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأن فضيلة الشيخ فصيل رحمن المباركوري يربطا رحمه الله تعالى أيوضا متقبا دقا إند مكتايا درسي نقوم شاترا هكا نقول صور من المجتمع العربي الجاهلي ga waɗansu surori daga cikin zamantakewa na larabawa a zamanin jahiliya kafin musulunci da alƙur'anin da manzon Allah ya zo ya gyara su ina fata an gane ya ce ba da albahasi an siyasatin jazira wa abiyaniha bayan binciken da muka yi dangane da jagoranci na jaziratul arab da kuma addinai daban-daban na yahudanci ne na nasaranci ne na majusanci ne na bautan gumaka ne bautan wuta ne da maganan bokanci da canfi da menene duk mun gabatar a baya ga kuma shugabanci daban-daban waɗanda suke masu ƙarfi da waɗanda suke waɓe. da tsari irin na shugabanci a zamanin jadiliya kafin bayyanan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk waɗannan bayanai sun gabata yace yajmulu ko yajmulu bina eh yana da kyau gare mu annulki ya kai amina tawi ala ahwaliha al-istima'iyya yana da kyau mu ɗan waɗansu misalai na halayen zamantakewa a tsakanin larabawa kafin zuwa musulunci don ka gane ya a musulunci ta yi musu tafiri waliktisadiyya da na tattalin arziki kun san wannan bayani ma musamman a yanzu ana bukatar haka saboda an kyali mutane wajen tattalin arziki to wanda ya fi karfi shi zai danne marasa karfi kawai mutum zai ta tattaro dukiya amin halalin amin haram wal sa'annan kuma da na ɗabi'u halaye wani lokaci yana samu hali na kirki wani lokaci kuma kan samu halin banza sai ga wanda ba musulmi ba yana da wata ɗabi'a tana da kyau musulmi kuma yana da mummunan ɗabi'a Allah ya sauwake Wafi fi ma yali bayanuha bi ja. cikin abin da yake tafe bayani ne a takaice alhala al-istima'iyya za mu fara da hali na zamantakewa eh, in an ce zamantakewa na nufin yadda suke zaune da tsare-tsaren yadda suke zaune suna zaune ba tare da aure ba ko da aure mai matsayin aure domin duk abin da ya shafi zamantakewa aure shi ne kan gaba saboda haka duk wanda ya kai shekara arba'in hamsin bai aure ba to wannan za a ce ya haƙura ne ko yaya mutumin da ya kai shekara arba'in ko hamsin bai aure ba da yiwa yana da problem kuma yin mutum ya kai wannan munzali sha'awar da za a tsora masa zai yi baya ko sha'awan da aka tsora masa zai yi baya wasu malamai sun ce sha'awan taki take yi tunda Allah ya ce su gina lin nas yuhibbu shahawat min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harthi dhalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu indahu husnul ma'a saboda haka ya ambaci abubuwa da yawa yasa zaka samu komai yawan shekarun mutum sai ka samu yana son wadannan abubuwa mu za ga dattijo a masallaci da kire ke taki idan da zai aure amarya ko wata bazauran da bata dade ba irin sakin wawan nan zai ga shekara yake kara biyu sai ka ji an ce gashi tana da ciki za a yi suna ko ba haka bane amma an yi sallah da kire ke taki eh to kaga me ya faru saboda zayyana nafi hubbu shahawati minan nisa'i sune na farko wani lokacin an ambaci abu da farko yana da ƙarfi ne yana da tasiri kuma wannan ba abin mamaki bane eh saboda ba abin kunya bane kwarai da gaske ai Usman bin Affan radiyallahu anhu wata rana yi sallah masallaci ba nan yi da sallah ya dubi wani babban sahabi shekaru sun masa yawa yace ni fa na ga kaman kwanan nan ni ban gane maka ba yadda abubuwa suke tafiya yace ko zamu nema maka wata yarinya ce wanda za ta da kinsa maka alamarin ka dama haka ne saboda haka zai ga mai shekara 70 ko 80 ya auri bazauran da bata dade ba kuma sai ga sun haihu kuma wani abin mamaki ma ka ga ɗan yana kama da ke. duk ‘ya'yan da ya haife su da farko sai ya gaba su kama da ke sosai sai wannan da ya zuwa karshe-karshe ba na ce yi dogon bincike ba ne sun na gali ma yana ta dariya Allah ta Allah ya taimake mu to saboda haka mun an ce zamantakewa babban abin da ake dubawa abin da ya kafi aure to a nan gafiya ya ambata mana ina ganin babu laifi mu karanta a gurguje yace kanat fil arabi awsaqun mutanawwi'a a cikin larabawa akwai bangarori daban-daban na mutane taktalifu ahwalu ahwaluha ba'daha min ba'd halayen yana bambanta kamar yadda mu ma muke idan ka duba za ga akwai sabaka akwai manyan mutane ma manyan mutane sun kasu kashi kashi don akwai masu kudi akwai masu mulki akwai masu shekaru da dattaku akwai masu mutunci sannan a cikin manyan ma har yanzu akwai manyan yan iska ko ba samu akwai manyan mabiyata su da gurup ɗinsu daban in ka zo ‘yan tsaka-tsaki su ma ana samun tsaka-tsaki haka har ka zo can ƙasa da zuma larabawan haka ne kowane community idan ka je sai ka samu ɓangarorin mutane haka suke mai shi ne abin da yake fala mana nan fa kayanat alaƙatun ma ma'a halihi amma alaƙan mutum tare da iyalansa bil akirafi musamman cikin manyan mutane ala darajatin kabira wato bisa ainihin daraja ce mafi ɗaukaka min ruqi wa taqaddum na ainihin ci gaba da wayewa wa kana laha kuma mace ta kasance tana da min burriyatil irada tana da yanci na manufanta wa nafadil qawlil qiftil awfar daidai ku biya hankali dan yayi amfani da wasu kalmomin larabci masu nauyi amma an kana yawan maimaitawa zai maka laushi na'am wa nafazil qawlil qistil awfar da kuma zartar wanzance na adalci wanda yake mafi fika wannan ana son a gwada mana cewa mata suna da tsayi a gidajen manyan mutane ana ba su daman wani lokaci sai ga uwar gida ko matan gidan ita za ta yanke hukunci kuma duk matsayin sa yayi shiru to waɗansu ana samun an yi ba daidai ba za su ce ba daidai ba ne wasu manyan mutane kuma shiru za su yi ko barna ne sai su yi shiru saboda tsarin sakaci da lalacewa to ba a son haka ka ba da mace yancinta da ce kaza da kaza da kaza ka nemi shawarinta ko kuma mata da Allah ko bene ne ya kamata in kuka fada in daidai ne ga ce babu zai sai goyi baya in ba daidai ba ne ka musu gyara amma dai a ɓangaren manyan mutane na larabawa wato mace tana da yancinta sai dai kawai problem ɗin da ake samu mafi yawa masu ku ɗaya ɗaya ne to mai mata ɗaya in ma bai bata dama ba mawa zai bada dama sai eh, ina tambaya ne ko ko wani mai mata ɗayan da zai amsa mu amma in ya kai shekara talatin ko arba'in da mata ɗaya shi ne zai ba da amsa ba sabon shiga ba ɗaya eh. <laughs> eh, abin da mata ta faɗa shi ne mace abin da mai mace guda ne. amma duk da haka ko an kai shekara arba'in ko hamsin ko sittin ne akwai inda za su yi daidai akwai inda ba za su yi daidai ba amma dai kada ta kura su wa kayanat mutarama mace ta kasance A bar girmamawa ce in ka ji an ce mutarama ana girmama ta matuna kuma an tsare ta ko kuda ba a sanya ya taba ta akan mace to salluduna hasuyu ana zare ta kubba saboda mace daidai waɗansu suna zare takobi ne saboda su kare mace su kare mutuncinta ita tana da rauni mai mace tana da rauni yasa ake cewa an an wulakanta mace yadda ya kamata a daga jijiyoyin wuya yana da kyau kuma nan ya kamata a tsananta amma in namiji ne aka wulakanta shi shi wannan zai iya maintaining din wannan amma ban da mace saboda haka fi tausaya wa mace shi yasa suna zare ta kubba saboda mace na wa turaqu dima kuma ana zubar da jini saboda mace a dima a nan jam'i ne na jini tsakwatawa eh, suna ce jina ne mu kuma babu abin nan sai dai kawai karfi da ya ce jina ne eh, amma ba jam'in jini ba ne a normal hausa standard one kamar babu jam'i na jini amma wasu raku dima wa kanar rajulu a wancan lokaci na zamanin jahiliya idan namiji yana son iza arada an yamta da ha idan yana son a yaba masa bima lahu fi nazarin arab wato da abin da yake tare da shi a cikin nazarin larabawa almakama sami wato zai hau matsayi ne mafi aukaka min karam wajen kyauta wacce ja'a da ainihin wato kwazo wajen yaki sannan kuma abu na gaba sai wajen mutunta mace mun karanta a can baya shugabanni suna yin kyauta saboda su samu su mallaki zukatan mutane kuma abin da ake so kenan yasa ta wani bangare ba a son a samu shugaban da baya da kwabo eh saboda akwai abin da zai taso ya rasa ya zai yi sai ya roƙa idan shugaban ku mai yawan roƙo ne babu da yi saboda haka an fi son a samu wanda yake da hali zai yi amfani da abin da ya mallaka in babu kuma sosai a haƙura a haka tun da dama waɗanda suka ce wala mai wutafa a kan minal inna Allah hasafahu Allah ki ya zaɓe ki wa zadahu fasatan fil ilmi wal jism wallahu yuqi mun kafu man ya yasha wallahu wasi'un alim wanda Allah ya zaɓa shi yake ba shi mulki wancan an zaɓe shi suka ce baya da dukiya aka ce haka Allah ya zaɓe shi amma kuma sai Allah ta'ala ya ba shi ilimi na musamman sai ya ƙara masa ilimi kuma sai ya ƙara masa faɗin jiki saboda haka in ka gan shi sai ƙara zaɗa eh, tunda da lokaci in ka kai shugaban ɗan fere ta ka maka hure ke ai duk maganganun da yake ba za ba za ka saurare shi ba ko ba ka bane amma in ka kai shi gidigir wani lokaci yana umarni kawai za ka ce wannan fa iya haka zai gama da shi eh, abinda aya ta ambata kenan wallahu yuti mulkahu man yaka wallahu waqiyun alim Na. to ana son shugabanni su ringa kyauta sai kuma a kaja'a ina jin kwanakin bayan mun ambaci an tara gidi kaja eh sai wala kai hitu yace lalle ni din nan ina halattan alwaqa'iqa kullaha wa ifo indal magnami shi zai yi yaƙi ya ce a faɗa wa wanda yake nema ya daɗe yana nema an hana ki saboda shi a cikin larabawa ya fito baƙi ne ita kuma balarabi ya ce farasol ya daɗe yana neman ta ya ce to ki tambaya ko ku ba ta labari ina halattan wajajen yaƙi waje mai tsanani in ma ba ganni ba ya da'una an tara ma huka annaha ya ce suna kiran an tara suna ina an tara yake ya ce a lokacin masu masu na yaƙi da takuba duk idan aka ɗaga su jajaye ne wur saboda jini ya ce a lokacin ake kiransa ya ce to ina halattar irin wannan yaƙi yace bayan an ci nasara ana tara ganima bayan an tara yake ni kuma a lokacin da ke tafiya bana sauraron ganima to a wajen su babban matsayi ne mutum ya kauce ma ire-iren waɗannan abubuwan duniya ce to a ba ta labari shi dinnan yana da mutunci na asali kuma yana daga cin abin da ake yabawa to bayan waɗannan abubuwa guda biyu ya kawo mana so a matsayin misali ne yace walam yakum yukafabu fi mu'zami awqatihi illa mara saboda haka ba a yaba masa ko a zuga ma dan adam musamman namiji sai ta wajen bangaren mace yadda ya mata lawainiya yadda ya mutunta ta yadda ya girmama ta shi yasa za ku ga duk mafiya yawan gine-ginen da ake yi na gidajen da ake zama saboda mata ake yi amma su ya kamata su yi hankali su kuma namiji yana waje yana kan wahala ki ne mai wahala a waje eh. dole ne ka gina mata waje mai kyau to ina za ka samu kudin da za a gina mata waje mai kyau ba sai ka yi wahala ba dole ka bata abinci mai kyau tun da tana haihuwa tun da na kuda an kafa kashi ɗari aka ce za a ɗora maka kashi ɗaya Karin rinka nishi kenan shekara da shekaru amma ita ta ɗauka to ai ko ba ta haihuwa akwai waɗansu matsalolin da suke haɗuwa da mace wanda suke raunar haka don haka a ɗaya ɓangaren tana buƙatar lafiyayyen abinci ga da safe kamar misalin mace in baka samu madaran gari ba ba ce da madaran fe kullum tana shan na ruwa in babu gane gari ga akwai koda guda biyu idan aka ce ga kunu nan to shi ma kamata zo madara ciki abincin rana da nama ko da tsoka guda uku ne da daddare kuma irin jefi-jefi din nan irin farfesu na kai na kafa na menene haka domin saboda ta samu lafiya kamar yadda kai ma kana aikin wahala wani lokaci ya kakan inda kake ratsewa ko ba ka bane <laughs> ka ci mai kyau sannan ka dawo gida to ga ina za ka samu kudaden da za ka sayi abinci mai tsada ko abinci mai kyau wa matarka ai dole sai ka yi aiki sai ka wahala to ka tambayi masu gida musamman waɗanda suke da 'ya'ya da yawa irin ɗawainiya da suke ciki to idan mutum yana yin waɗannan abubuwa ma iyalansa da su laraba suna yaba masa suna yaba masa saboda haka wani a takaita ya gwada mace tana da muhimmanci wa ma kana tilmar a tun sha'at wani lokaci kuma mace in ta ga dama sai ta haɗa rigima jama'atul ba ila lissala, wani lokaci tana iya haɗa kabilu wajen zaman lafiya wa ika'at idan ta ga dama a bainahum bai na harb wal qital in ta ga dama kuma ta kunna wutan yaƙi da fitina don lokaci ana iya samun irin ƴan matan nan musamman yan makaranta yi dauke ya bude wane ya je hira ta ce tana tare da shi wani ma ya zo hira a ce ana tare da shi wani ya biyo ta wajen babanta ta ce ta amince wani ya biyo ta wajen yayanta ta ce ta amince ita kuma ta je ga dau akwai wanda ta saba da shi yana taimakonta yana mata bayani eh misali to gaba ɗaya duk sai ta rikita su kuma ko malami ne yake neman ta sai ta rikita shi a irin wannan yanayi tana iya hada su fada wata za ta ce ka zo lokaci kaza sai ya zo kuma sai ta ce ma wani shi ma ya zo to ra'ibal guda biyu sun hadu a ƙofar gidan ubanta ko ra'ibal guda uku ya za a kare kenan manema guda uku ni dai na san da biyayinmu idan mutum ya je hira wani ma ya zo sai ta ba shi hankuri Eh, ko a ce ma wancan sai ta je wajen wancan ta ce da Allah ka dan yi hakuri barin dama da wannan sai ya tsaya ya kafa kekensa ina zai ko ba ka bane ba. wannan ma fa wanda yake zuwa hira da keke shi ma fa ya kama kasa don a wancan lokaci ba kowa ne ke da keke ba kwarai da gaske to amma kaga yanzu ai ina jin an yi za a zauna lafiya kuwa ai ba za a zauna lafiya ba don wani ba zai yi hakuri ba kai kana cikin gida kawai sai ka ji an kaure da faɗa a ƙofar gida sai ka fito kana ƙoƙarin rabawa to su ma zamanin jahiliya mata suna yin haka wa ma hadha kullihi duk da waɗannan gaba ɗaya fakar kana rajulu lalle ana lura da namiji yautabaru ana lura da kibila bila niza ba tare da jayayya ba shine ra'isul usra shine shugaban family shugaban zuriya gaba daya saboda haka komai lalacewa mai gida dai mai gida ne kamata yayi ya rike kambun sannan kada ya bari mata su yi masa wasa da kambun sa gaskiya eh, kuma ba ce a takura su ba Na wa sahibul kalimati fiha kuma shine ma abucin kalma guda daya amma duk lokacin da za a zo neman auren yarka an turo dattawa suna magana da kai sai kace bari in zo wato sai ka je cikin gida kun tattauna da hajiya kuma mai yiwa ma da kaje sai ta hauka da fada su kuma dattawan da suka zo wajen ka suna ji ta gama fada maka kananan maganganu karshe kace mata hajiya ke hakuri maganan auren nan ne yaushe za a sa to yin yaushe za a sa wai hajiya ita take gado ko kujeru waye mai jin jiki idan za a aure da ya a'a wane ne waliyi kun gani mace babu yadda za a yi ta zama waliyi ko na kanta ne abinda annabi ya faɗa kenan shi sa duk yadda mace take son ta auri wani in dai waliyinta bai amince ba wallahi babu yadda ta yi yasa yace ala unabbiukum bi taifin musa'a? bitaisil musta'ar saboda haka matan da za ta je ta aurar da kanta ai wannan bala'i ne saboda haka karuwa ita ce take aurar da kanta komai girman mace komai matsayinta dole sai an samu waliyinta sai dai bai da karfin iko saboda yanzu misali idan yarinya ce wanda ta je ta yi karatu mai zurfi mai yiwa ko har ta zama dokta ba ta yi aure da wuri ba aka zo aka ba ta kwamishina ko tana wani ma'aikata tana da kuɗi sannan kuma ga babanta ainihin mahaifi in baya nan ma ga kanin babanta ko yayan babanta uwa ɗaya uba ɗaya ko ga yayanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to amma kuma sai Allah ya kaddara duk talakawa ne to idan ta zo ma fadanci suke mata uban tambaye da ta cewa sai ta wai me kika ce in ta nemi su ba ta shawari ta yi abin da kika faɗa shi ne wani lokaci mutum yana iya dafewa ya koma haka saboda tsabar talauci to wallahi karka yadda in kai babba ne babba ne saboda haka akwai inda in aka zo maganan kuɗi wannan kai ba za ka yi abin nan ba ba za ka sa baki ba amma kuma za ka faɗi abin da ya kamata ko bai kamata rashin kuɗi ya wulakanta ka ba bai kamata wani mai kuɗi ya zo ya wulakanta ka ba saboda haka in ta zo ta ce ai wani ne yake nema na wani muna ji ba ana magana dan iska ne ba za mu goyi bayansa ba kar ka yi tunanin babban rigar da take dinka maka mai aiki ko wani dan abin kefanin da take baka tunda da mun dole za a samu wannan to yana da kyau kai rigenin din ainihin matsayinka na asali saboda haka ana samu a zamanin jahiliya za ga mutum mai gida Shi ne shugaban dangi gaba daya kuma shi ne mai faɗin magana ta karfe. wa kana ba rajul bil mar'a bi aqd az to amma ta ina namiji yake haduwa da mace a al'adar jahiliya kulla aure kun ganin su sun yi kokari sun kiyaye saboda akwai burbudin addini da suke tafiya da Sama kusa a kasar na akwai wanda yake kawai sabawa in ka da mace shi kenan akwai ma wanda sai ta haifi yaya nawa ne suna daura aure yaya uku ne ko biyan ne wannan kyakkyawan iri ne akwai wanda kuma sai sun yi soyayyansu na na shekaru na waɗansu shekaru tukuna sannan sai a daura musu aure amma a tsarin musulunci ba yadda da wannan ba ko da yake na neman aure ba hana kama. Eh, neman aure ba Eh, ba hana ka ba soyayyen neman aure ayin babu soyayya ma ba su a kulla aure eh, tun da annabi ya ce ku aure waɗanda suke kaunan kuma kuke kaunan su kamar yadda aya ta ambata sai dai kuma a bi ka'ida wani za ga yana neman wata ya ɗauki nauyinta ta rubuta jarabawan waye da ne ko naftek da ainihin jam ta shiga university ya ɗauki nauyinta bayan ta gama ita kuma ta riga idonta ya bude ta ce ba ta son sa sai ka ji ya zo yana ce zai yi lissafin kudin da ya kashe da uban waye yake kashe wancan kudin waye sa ka ai ba sa ka ba ba kai gaje ka sa kanka ba saboda kana neman a baka eh kuma mace in aka dauki kyauta irin wannan aka ta haramun ne ta karba ai ba haramun bane ka karba da wani zaga wanda kake yi ka je ka kawo baban ta kyauta ka abin ai duk wannan kana yi ne da duk ka nemi matsayi ba don Allah bane in ka samu shi kenan an biya kan baka samu ba sai ka ci hakuri eh shi yasa kun gani a yadda nake fahimta duk mutumin da ya zo ya dauki ɗawainiya sai ce ai bai yadda ba tunda ba za a baki ba sai ya je kotu to da mun tuntunin wannan surukin da ni ne don bai cancanci ma a haɗa alaka da ke ba gaskiya na sannan babu laifi don an baka dama ka zo ka yi magana da yarinya amma sai dai a tsari ba a son a dauki lokaci ba a son a yi taɓata lokaci kuma idan za ku yi hira kamata ya samu wani mai wayo ba a ɗauko wani wawan yaro ba wanda bai san ma mai kuke tattaunawa ba kamata yayin za ku tattauna kaga ka je har gidansu don wannan yafi a ce kofan gidansu ina jin saboda hausawa suna jin abin da nauyi sai yasa sai su ce to su ba za su iya zama ba amma dai ka zo kofar gida sai mutum ya zo kofar gida ya tsaya yana shiga kowa yana wucewa yana wani lokaci iyayen ma suna gefe a majalisar ko da da daddare ne eh, za a gama hira kafin su su watsa daga majalisar amma in sun watsa ya shiga ya ce to in kin shigo ki rufe kofa a wannan an gama da shi an gama da shi ba daidai ba ne eh. saboda wani lokaci a ce ana hira ga babban yayanta na wajen ko ga mahaifinta yana wajen akai ma ba za ka sake ka yi zance ba eh. kuma yana da kyau ka ga fuskanta da kyau ka gani wannan eh, saboda akwai bambanci tsakanin tukar ‘yan matan alimari da na ɗau da na yayu a fiska akwai bambanci kamar yadda ake samun bambanci tsakanin ‘yan matan madina da na makka ko ba gaba ne eh doke wani lokaci wajen neman aure kaga ba za a ɗauki lokaci ba ko ba ce ka yi waɗansu ɗawainiyoyi ba balle daga baya ka zo ka ce a biya ka na saboda aka sai a yi ta kasar amma dai abin da ake so a faɗa mana tun a zamanin jahiliya <clears throat> su larabawa suna haɗuwa da matayensu ne su zauna tare da su ta hanyar aure ba wai ta hanyar da ba na aure ba sannan kuma ta hata ishirafi auliya iha a ƙarƙashin kulawan waliyanta eh, kamar yadda muka ambata akwai babban waliyi ko wani lokaci babban wali yana iya ba da dama yanzu idan akwai uban yarinya in aka zo aure shi ya fi cancanta amma sai ya ce ma ɗan uwansa ko ƙaninsa ko wane ne ka ba da wurin wannan ya halarta ko da ta ɓangaren uwa ne wanda yake kawu ne baya ma layin waliyai sai ya ce ma kawu ya bada aure ai wakili ne ina fata an gane amma dai tsarin shari'ar musulunci duk wanda yake babban waliyi ne daga kansa babu wani waliyi to ba yadda za ya aurar da yarinyan ba tare da ya ba eh, sai ya amince saboda haka yin sakar ma wani shi kenan ina fata an gane kamar yadda bare ma ana iya daukoki babu don iya babu na baba an zo za a daura aure da ce to shugaba yawon tun da kai ne babba a nan eh, ka ba da auren duk nan ya yi idan wali ya ba da dama a yi wannan na'am walam yakun min haqqiha an taftaka alaihim kuma ba ta da haƙƙi yadda za ta balle eh yadda za ta balle ta tata min alfatti kenan a ce mace ta balle wannan sai yan boko na yanzu wani lokaci ma waɗansu ba boko ba ne tsaban iskanci ne kawai eh dun wata mace ma in ka ganta ja'ira ko ka ganta 'yan tawaye kai zai ka ɗauka waye ta yi wani karatu mai zurfi daga nan ba wani karatu mai zurfi ba ne tsaban ilimin dirama ne eh saboda tsaban ilimin dirama ne zai ta ta tawaye Allah ya sauwake to to a jahiliya in an samu mace ta yi tawaye haka to za ta zama kawai yari iska ce amma ba za ta ki ba kuma waliyarsu suke zaben wa mace ainihin miji saboda an ɗauka cewa su waɗannan yaran 'yan mata kamar ba su da wayowa, waye ne ba su da cikakken hankali na waye cancanta su ba ba zaba yasa waliye suke kashe kunnuwansu suke samun rahoto iri daban-daban dalilin da ya sa aka ta ya halarta a yi gulma ga duk mutumin da ya zo ku yi gulman duk mutumin da ya zo yana neman auren yarku ya halarta ku yi gulma da annamimanci wajen binciken sanin asalin halayensa warai da gaske saboda yanzu za a zuwa ce maka nan, ga abdulkadir ya zo yana nema abdulkadir din nan dan wane ne a wace anguwa yake mecece sana'ansa suwaye abokansa yayin ɗabi'unsa to akwai tambayoyin da in ka yi ma wanda ya zo neman masa auren ba zai iya bayani ba to me ya kamata ka yi sai ka ɗauki matakai kana ganin sa ya wulka sai ka tiya ka gane wannan yaron da ya gunta ai eh, ai wannan dan gidan wani ne a daman ka san ki ne eh ya taba satin akuya to kaga ga ba mu point ana ai ya taba satin akuya to zai ka nemi ai eh, amma bu wannan ba daga nan a riga Allah Allah ta masa eh, sa. to dama haka ake yi ya za ka ce ya halatta a yi gulma da eh, wato saboda neman information akan ire-iren waɗannan sun kana ji a faɗa hannun da bai kamata ba kuma annamimancin da nake magana shine annamimancin za ka je kana cewa ne da Allah je a je abinci ko mana yaya yake ku je ku ɗan takale shi ko yaya abin nan domin saboda a gane yadda halin sai ke Allah ya taimake mu bainama hadhihi halul akram yace mala yace wannan shine halaye na manya na manyan mutane a cikin larabawa zamanin jahiliya kana hunaka fil awsaf al sai dai kuma a sauran bangarorin akwai anwa min al akwai wani yanayi na cuɗanya bainar rajuli wal mar'a tsakanin namiji da mace la nastati wa nu'abbira an yace mu anan ba za mu iya fassarawa ba illa bid di'ara sai dai da rashin kunya wal da hauka wal sifa da iskanci wal fahisha da alfasha eh sa ko da makarantu a makarantun abubuwa da yawa suna faruwa sai an yi a hankali sai an yi a hankali tunda yanzu yarinya in ta zo daga nisan duniya ta zo ta zauna ta kama ɗaki a cikin gari za ta kai har karfe sha biyu tana karatu a waje suna zaune da wani namiji iyayenta suna nisan duniya walan ma suna nan kusa wata tana ta iskancinta shi yasa wannan yake cewa zamanin jahiliya akwai haka amma babu amfanin a kawo shi a kamar yadda mu ma muna da irin wannan to shi yasa mu muke ce yana da kyau a sa ido wa 'ya'ya maza ma ba mata ba saboda kar mutum ya je ya lalace saboda in ya daɗe yana ɗaukar mummunan ɗabi'a gyara ki yana da wahala Allah ya samu dace na'am rawal bukari imamul Bukhari ya ruwaito labari wa gairuhu da ainihin waninsa daga cikin malaman hadisai ana aisha radiyallahu anha hadisin da ya ba da labari daga nana aisha Allah ki kara yadda da ita ta ce inna nikaha fil jahiliya aure a zamanin jahiliya kana ala arba'ati anha ya kafu gida hudu saboda haka akwai wanda musulunci ya yadda akwai wanda musulunci ya yadda ba da yake hadisin yana da tsawo kuma ya hada mana hadisai kaman guda biyu ne ko guda uku waje guda bari mu karanta wa minha akwai auren da nikahun nasil yau irin auren mutane a yau to wani aure ne namu na yau na musulunci eh zamanin da nana Aisha radiyallahu anha take faɗin wannan hadisi tana faɗi lokacin musulunci ya zo yayi karfi menene tsarin auren musulunci la nikaha illa biwaliyin wata wa sadakin wa shahidai adlin babu aure sai idan an samu waliyi sai an samu sadaki sai an samu shaidu mafi karanci guda biyu sai an samu siga saboda an samu waliyi waliyi kawai ba haka za a yi yafin nan ba akwai siga kuma ko kurma ne ko bebe ne akwai yadda zai gwada amincewarsa ko rashin amincewarsa sannan ga ma'aurata guda biyu ga ka'idodi sannan sai a baki a karba masa ko ya karba da sadaki da komai wannan shine aure na yau na musulunci to zamanin jahiliya ma suna da irin wannan yaktubu ar-rajulu ila rajuli waliyatahu aw ibnatahu wato namiji zai nemi aure a wajen dan uwansa namiji zai nemi auren waliyatahu waliyarsa au ibnatahu ko yarsa in aka ce waliyarsa ana nufin ko kanwansa ko yar uwarsa wanda aka baki dama ya aure da ita wa yuzdiquha sai ba ta sadaki kuma ha sannan sai aure ta kuma sai an yi siga kun ga wannan shine aure na farko wani kahun akar to ga wani aure daban na biyu kenan a zamanin jahiliya kana rajulu a limra'atihi mutum ne zai ce wa matarsa ta tatahharat min tamfiha idan ta yi tsarki daga al'adanta jinin al'ada kun san idan mace tana da ciki ba za ta yi haila ba nadiran ake samun mace tana da ciki ta yi haila alaman shigan ciki shine mace jini ba zai zo mata ba amma in jini ya zo babu ciki in jini bai zo ba to ciki ya shiga su mata suna ganewa to wannan irin auren yadda ake yi shine mace idan ta yi tsarki in jini ya zo mata ta yi tsarki kunga tana fresh kenan sai mijinta ya ce to ni albarka nake nema tunda ina neman ɗa mai albarka na ba ki dama ki koma gidan liman liman ya dade ana gwagwarmaya duk liman ya yi wa'azi ya karantar liman ya san ƙur'ani to ki je na ba da kema liman na 'yan watanni wannan na buga misali duk da kasancewa <laughs> eh ba misalin da za a wannan ba ne amma dai za a fi ganewa saboda haka sai ta je gidan liman sai ta zauna a gidan liman liman ya waiwaice ta in an kwana biyu ya waiwaice ta in an kwana biyu ya waiwaice ta to kun ga in ta samu ciki duk yadda za a yi za a haifi kamar liman ne albarka yake nema wannan na buga misali da haka saboda akwai malaman addini akwai kekunan da suka zo suna yin haka matan da ba nasu ba sai a ba su saboda ana neman albarkan amma su a wancan lokaci mutumin da yake jarumi shi kaɗansa yana iya tarwatsa mayaka kamar hamsin to shi ne ake tara masa mata saboda kowa yana son a ce maniyin wannan jarumin ya shiga cikin matarsa a samu ita ma ta ɗauki ciki ta samu jarumi kamar wannan su zamanin jahiliya abinda suke su kuma suna ganin wannan daidai ne saboda haka daidai ne a wajensu to ko da malaman da suke tara matayen almajiransu suke kuffurma musu ciki a lokacin da ake yin haka su sauran suna ganin cewa hakan laifi ne ai su suna ganin albarka ne eh albarka ne wani ma sai a gayyace shi je wani gari kawai sai mata su yi layi amma ina jin akwai wani jiko da ake bayarwa ko an hala da tsimili Allah ya kyauta eh to a zamanin jahiliya ma akwai irin wannan shine kana rajul yaqulu limra'atihi mutum zai ce wa matarsa idza tatahharat min tamtiha wato idan yi tsarki daga taɓata ta da yayi daga al'ada yace arsili ila fulanin je wajen wani fasabdi ki kije ki ta kwanciya da shi wa yataziluha zauduha mijinta zai nisance ta wala yamfuha abada har abada ba zai sake saduwa da ita ba hatta ya bayyana hamluha har sai cikinta ya bayyana min zalika rajuli daga wannan mutumin da yake neman albarkanta allazi tastabdiqu umin wanda take kwanciya da shi fa idza tabayyana hamluha idan cikin ta ya bayyana a zawjuha idza ahabba tunda da ta riga ta dauki ciki shi kenan. sai ta dawo wajen mijinta ya ga dama ya sadu da ita wa innama yaf'alu zalika zalika ana aikata haka ne ragabatan fi najabatul balad saboda ana son a samu da mai kwazo saboda haka sai masu kwazo ne kamar yadda na buga misali da ainihin jarumawa su ne yake tara musu mata haka fakana hazan nika wannan irin aure yusamma nikahul istibda suna kiransa auren kwanciya a zamanin jahiliya su a wajensu ba matsala ba ne in ka samu haka ma ci gaba ne wani kahun akar sai wani aure kuma na uku ya tame uraha su dunal ashara za a samu mutane su haɗu amma ba su kai goma ba fa yadkhuluna ala almar'ati kullun yusibuha dukan su za su sadu da mace guda daya dukan su fa idza hamalat amma idan ta dauki ciki wa wada'at ta haifi abin da ke cikin wa marrat layalin ba'da an tada hamlaha ba'da an tada hamlaha aka samu waɗansu kwanaki yaro wato ya ɗan fara wayo kenan bayan haihuwanta arsalat ilaihim su waɗannan mutane da ba su kai goma ba waɗanda suka mata cikin tunda ba san waye mata cikin ba daman suna rubuce suna lissafe sai a kira su falam yastati rajulun minhum an yamtani'a ba wanda ya sai ce ba zai zo ba sai dai in bai sadu da ita ba hatta yatamu indaha har sai sun taru in suka taru a wajen ta fatakulu lahu kuma zaman akwai shugabanni suna nan wannan ka'ida ce kawai dole ka yarda a haka su al'adar su ne sai ta ce musu kada arabtum allazi kana min amrikum ai kun sani ko eh zaharaddin ko baka sani ba mala abdulkadir ko baka sani ba eh. malam arama eh ta kikkira sunayensu ai ba wanda zai mutu eh kowa ya sani to in ta lissafa su ko ta kiraye su ta faɗa musu haka sai ta ce to waqad walittu ta ce to na haifu waqad walittu ko waqad walattu wannan lugatun mukura waqad wada'tu wato na haifu sai ta faɗi abin nan din ainihin walada walada walada ko walida eh fa'ala fa'ila wa huwa ibnuka ya fulan to lokacin da ta zo ta tara su duka to a wannan ka'idan al'adan ita ce mai yanke hukunci je to malaminu malam zaharaddin malam usman malam shagamu <laughs> eh eh sai ta je to wannan ɗan da aka haifa malar shaga munaka ne da ka ce yawo marhaba marhaban bilwada zai karfi da aka tafi amma ya shi aka daura aure kuma wannan ya ji ya sadu da ita wancan ya ji ya sadu da ita wancan ya ji ya sadu da ita ko da yake auren karuwa idan ta tuba ba haramun bane inda ta tuba ba haramun bane saboda amma ba a wurin sun suka tuba ba mamaki ba za su bar karuwancin ba eh. kuma da masu da'awa ya kamata su fada da wannan abin da amma su kwamitin da'awa su fara auren eh, ina kana cikin yan kwamitin awa ko <laughs> eh wani lokaci kun ga ko a al'adamu misali yanzu da malam ali shagamu limamin masallacin na zai auri mace ya suke ta ni kuma aure ta mu zo gashi yanzu muna karatu ina karatu kuma ina aurenta shi kuma yana gefe da littafinsa yana dubawa ina tuntube kaɗan zai ce ka yi kuskure in na gyara na ce ba haka bane ce ba haka bane wanda suka san abin nan za su ce a ba za mu bar na abu ba duk eh ni ma sai muri sai ya zo ya yi karatu ya ja sallah ana sallama sai ta tashi sai ai sai liman ba ya yi gaza. amma kun san ba zan tashi in juya ki yana baya nan ni in juya ina kallon mutane ba in ya tashi zai shako ni ta baya <laughs> eh kamar yadda ake ba da labari liman ya auri mace sai ya sake ta bayan ya sake ta sai ladan ya aura da ladan ya aura aka zo ana ce a daidai liman bayan an tada abin da sallah an tada ya kama yana ce a daidai ta sabu yana bi yana bi ya ce a daidai ta a ashe ladan bai zai ya ce kai ladan ka daidai ta sabu ya ce kullum kai kake fata mana sabu wallahi eh, eh, ka daidai ta sabu ya ce shi yasa ake ɗiban ladanai jahilai ban sahu ba to yanzu wai ina laifi tun da malali ya aure budurwa da ya aure ta zaman bai yi ba ya sake ta ni kuma sai na gaina da sha'awan aure ta kuma ni sai na aure ta yanzu yana karatu ya ce mini na yi kuskure ina ruwansa menene laifi na <laughs> Amma maka ga ah, zamantakewa yana da wuyan sha'ani wannan wai na kawo misali ne wannan misalin duka aure aka yi ai ya tabbata ko ba ka ba akan wanda kawai wannan zina yayi da ita wannan yayi zina da ita wannan yayi zina da ita wannan kuma kai ka zo har yanzu a ce ka san ga waɗanda suka yi zina da ita kuma ka aure ta ai za ka ji wani iri eh, yana da nauyi kwarai da gaske amma dai a musulunci dukkan ruwancin mace idan ta tuba wannan babu laifi a aure ta Allah samu dace to kun ji irin wannan auren to sai wanne kuma eh eh wa walitu fa huwa ibnuka ya fulan danka ne ya kai wani wa tusammi man ahabbat minhum bismihi sai ta ambaci wanda take so da sunansa daga cikin su sannan kuma fa yulhaqu bihi waladuha saboda haka sai a riskar da yaron ga wannan kuma a ce tsammani la yastati wa an yamtani minhu rajul mutumin ba zai ce ba wani kahun rabe ga aure na hudu ya tame un nasul nan mutane da yawa ne za su taru fa yadkhuluna ala al mar'a sai su yi zina da mace kowa zai je yi zina da ita ko ya sadu da ita kun san mu za mu ce ya yi zina da ita tun da babu aure amma su a wajen su zai je ya sadu da ita saboda me saboda ba za su kira ki zina kai tsaye ba la tamkani umin man ja'aha duk wanda ya zo ba za ta hana shi ba ko da yake wa hunnal bagaya asalin waɗannan suna yake kiran su karuwai eh kunna kuma sun kasance ya sifna suna kafawa ala abwabihinna a bisa kofofin ɗakunansu ko gidajensu da suka kama haya rayatin tutoti a wancan lokaci zamanin jahiliya duk wanda ya gani ya san tutan karuwa ce to yana iya shiga in babu wani nan sai ya shiga shi ma ya sai ya fita kunu alaman wannan tuta din alama ce ara da hunna su wanda yake so ya sadu da su da kala alaihinna sai ya shiga wajen su yayi fa idza hamalat ihdahunna idan ɗaya daga cikin karuwan ta samu ciki wa wada hamlaha kuma ta ajiye cikin ta ta haifu jama'u su waɗannan masu shiga wajen ta sai su taru saboda tana makin na'am wala ulahum alqafa sai su kira alqafa alqafa shine wanda yake lura da mutane yace wane yana kama da wane saboda aka wane na wane eh shi alqafa idan yazo ya kalli wannan zai ce kai wannan ba mamaki kai babarbaren yayu ne ya kalli wannan zai ce kai ba filatanin kilbori ne ya kalli wannan zai ce kai bakarkaren almari ne Eh, ko ko kaza misali na kawo misali ne saboda yana ganin yanayin ka kawai zai gane kabilan to musulunci ma ya yarda da wannan tunda annabi ya aiwatar da wannan tsakanin zaidu da da usama usama bin zaid zaid yaron gidan annabi shi fari ne sol usama sai fito yana da duhu sai suna ce ai ba ɗansa ba ai kaman kai ne fari sol sai aka haifa maka da baki kirin kaman tukunya kaman bayan tukunya kai ba ma tukunyan yanzu ba irin tukunyan da baki kirin kaga ai waɗansu za su zo wanda su ba san menene ba ba san addini ba sai su zo suna ce ai ba ɗansa ba ya za a iya fito baki yadda Allah ta'ala ya ga dama yake halitta to irin waɗannan maganganu suka yi yawa ya sa wata rana sai annabi ya kira kafa da ya kira kafa ya sa aka rufe zaidu da babansa abin nan da ɗansa aka rufe su banda kafafunsu kafafuwansu ne kawai aka bari a waje shi kafa bai san su ba da ya zo sai aka gwada masa kafafuwa guda hudu aka ce ka yi bayani kafa kawai ya kalla ya kalla saboda kun san mutum yana da ilimin abu ka shi da ilimin abu eh ba wai yana maganan kawai gani ne zai ya haka ba a ai mai ilimin abu ka shi da ilimin sa shi yasa ilimin abu layin da ba naka ba ka ce za zaka shiga kai bayani kure ko menene da ya duba ya gani ya gani sai yake kai inna hadhihi la qadama yace ba'dha min ba'd yace waɗannan kafafuwa ne na kasa ganewa takin su sun shiga cikin taki wanne ne babba wanne ne karami na kasa ganewa sai manzo Allah sai ya fake da abin nan sai ya fake da dariya wanda murmushi saboda tunda ya gwada daga ibaransa an fahimci cewa duk ɗaya ne sai aka ce ai ba da ɗan yace haba kaga ya tabbatar kenan shi bai san menene da wannan ana iya samun haka sai dai wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyi amma idan har an yi aure aka haifi yaro ko ba ya kama da ubansa da uwansa ko ba ya kama da kowa a cikin dangin in an tabbatar aure aka yi kuma ta zo da ki to wannan ɗan na ubansa ne ba ya da za ya raba su za mu samu makarin bayani a gaba saboda wata matsala da zai kawo mana hmm. na saboda haka idan an kira kafa to idan ya zo sai ya fayyace kuma alhaku wala da habin labi ya raun sa'an nan sai su riskar da wannan yaro ga wanda suke ganin ya fi kama da shi falfafattu bihi sai ta liƙa shi da shi ilfafat ilfafa eh, wannan littafi yana da daɗi saboda wasu kalmomin da yake magana eh, yake kawo mana wato akwai nau'in larabci take hulluga a ciki wadu iya ibnu saboda haka daga wannan rana sai a kira ki ɗansa ne yamtani umin zaliki ma ba zai hannu ba to kun ga aure guda hulu a zamanin jahiliya falamma ba sallahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil haqqi yayin da Allah ya aiko manzo Allah hadama nikaha ahlal jahiliyyati kullu sai manzo Allah ya rusa auren jahiliya kakaf illa nikahal islam yau sai auren musulunci kawai shine na farko da muka ambata wa kanat indahum ijtima'atun bayna ar-rajuli wal mar'a kuma lallai ana samun haduwa haduwa daban-daban tsakanin mace ko tsakanin namiji da mace taqiduha shifaru suyu kamar yadda muka ambata a can baya kaifofi na takubba suke hadawa wasin na turima da kuma tsini-tsini daban-daban na masu fakanan mutagallibu fi furufil qaba'il wanda ya samu rinjaye a yaƙe-yaƙe na kabilu yasmini sa'al makhuri sai ya kama matan wanda ya rinjaya a matsayin fursunoni fa yasta'illaha sai ya halatta su ya maike su bayi walakin al'aula kun ga waɗannan 'ya'ya allazina takunu hadhihi ummuhum waɗanda aka kama uwansu daga baya ka zo ta haife su yalhaquhumul aru ko kuma wulakanci zai haɗu da su muddata hayatihim karshen rayuwarsu wannan ana faɗin abinda ko da jihadi ke Usman bin Fodiyo da farko da aka yi shi da kyakkyawan niyya daga baya abinda ya lalace kenan sarakuna suna yin yaki ne domin su samu bayi mata da maza yasa jihadi ya lalace wani kuma yana jihadi ne a wancan lokaci don ya daɗa faɗaɗa ƙasansa inda ba don Allah ba ne dalilin da ya sa waɗansu ma a karkashinsu aka samu waɗanda ba musulmi ba kuma ba yarjejeniya kai ba saboda kawai a mayar da ko da za su karbi musulunci sai a ce a saboda a mayar da matansu da 'ya'ya matansu su zamo bayi wannan masu bincike da rubuce-rubuce daban-daban sun tabbatar da haka Allah ya sauwaƙe eh. to a zamanin jahiliya abinda suke yi kenan wa kana min al-ma'ruf fi ahli al-jahiliya sa'annan kuma abu ne sananne a zamanin jahiliya annahum kanu yu'addiduna eh to bayna zawjat mata da yawa batun mata da yawa ne za kawo yana daga cikin al'amarin jahiliya sai dai an gwada mun lokaci yayi abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh